liman da wacce tsaya ne su kuma cross suke sawa sai ruko in ya shiga ƙauye da bible amma na larabci sai a shiga da majabaki a ce to an saba ane muku wa'azi da alkur'ani to ƙur'ani gaskiya ne a taura da injila ma gaskiya ne to mu yau mun zo za mu muku wa'azi da injila ne mai Allah ya ce alaramma sai a jawo injila amma ta larabci to jahilai ne mutanen ƙauye annabi ya ce man da jafa wa ba ittaba sai da gawa wanda biya zauna ƙauye zai yi jahilci ka je ka ga limamin ƙauye da sallah take shan wahala a hannun shi balle mamu ƙauye shi yasa balarabe in yazo zagin ka sai ce askanaka Allahu albadiya Allah mai da kai ƙauye <laughs> ƙauye akwai jahilci wani yana na ƙauye bai san Qur'ani ba tun haka ja bible da larabci sai a ce sadaqallahu aziz wallahi ɗaya daga cikin su da ya musulunta muka ɗauko shi muka yi zaman hira da shi a abuja kasadin yana nan muka yi awa shida da shi na video da kanshi yake faɗa mana ya a nan ƙasar zaria akwai inda suka je liman ne mai suna abdullahi suka mai da shi ya zama Abdullahi. so illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir idan ku ba ku je kun yada addinin musulunci ba su za su je su yada daga nan fitina za ta faru yau wata biyu da suka shekara na garin shida daga nan garin ita ce za ka je goza sai ka kai kamar karfe tara ko goma na dare wannan kana gudu kenan ma ba tsayawa sallah ba cin abinci can goza in ka bar yola baka kai mai diguru ba tsakiya gari ne mai cike da duwatsu na je ne musu wa'azi na kwana biyu a lokacin nan sarkin garin muke hira da shi yake cewa muna zuwa musuluntar da maguza ya ce duk sanda muka je akalla mutum ɗari su musulunci yake to amma matsalar muna da ƙarancin malamai yake mu kuma ba malaman ba ne muna kuma da ƙaranci yake kuma malaman ba sa zuwa garin mu yake tafiyar ƙarshe da muka yi mun musuluntar da fiye da mutum ɗari da saba'in yake da kiristoci suka ji labari kan christian association of nigeria da suka ji labari sai suka tura evangelist guda dubu uku suka tura fastoci dubu uku su je wannan kan duwatsu su wa'azi da suka je mutanen kan dutsen nan suka ce ah, mu musulmi muke jira su zo mu karba addini masu kuɗi ku fitar da kuɗi a yi wa musulunci aiki masu mulki su yi amfani da mulkin ku ku yada addinin musulunci wallahi in ba haka ba kudin za su kare mulkin ya kare addinin Allah kuma Allah ya kawo waɗanda za su yanzar da shi kuma ko ba ku ci falalar ba sardauna ya yada addinin musulunci a ƙasar nan ne ya rage daraje sai abin da ya rage daraje sardauna ya kwanta ya mutu bai bar ko kwabo ba abu iransu ya kashe shi a january 1966 bayan ya kashe shi ya ce aje a bincika account ɗin shi da aka bincika account ɗin shi ta yake zai je ya samu sardauna ya saci makudan kuɗi irin yadda waɗannan kansiloli da ciyamomi balle gwamnoni da ministoci da shugabannin ƙasa suke sata sardauna a lokacin nan matsayin shi firimiyan jihar arewa duk jihar arewa tana ƙarƙashin shi amma da aka duba account din sai aka ga ba ko sai da agui iron sai yana dama me yasa na kashe wannan mutum shi ta yake ya saci kuɗi ne da yake ganin shi da manya manyan riguna sai da agui iron sai yazo yana damar me yasa ya kashe sardauna dan bai da kokobo account din sai ma ainihin bashi bankin take bin shi sardauna ya mutu da bashi gidajen sardauna guda nawa ne yanzu kuka zaɓi yaro ya zama kansila wanda fosta sai kun cika mai kuɗi an buga kafin shekara ɗaya ya siya duk gidan da aka ɗaga a anguwar duk wata budurwa da ta tashi tana kaɗa kwakwasu sai ya aure ta wani irin abu ne wannan jama'a wani irin abu ne wannan jama'a ba ku yi wa addinin musulunci aiki ba kun zama ɓeraye a cikin ofisoshi jama'ar musulmi mun gane wannan da kyau ko to a can ƙasar adamawa jihar adama a wani dutse da ake cewa dutsen koma mutane suna so su karɓi addinin musulunci akan dutsen na amma musulmi ba sa zuwa amma yanzu me yake faruwa ko makon da ya wuce ina adama an yi program a abc adama broadcasting corporation gidan rediyon su suna ta karɓar addinin kiristoci evangelist kiristoci sun je sun cika garin yanzu ko ina coci ce amma musulmi su suka fara zuwa amma sun daina zuwa ina kuɗinku ina mulkinku me za ku yi da kuɗi za a kulle maka kai kakai kakai abin nan kuɗi ne kakai karu na kuɗi ne ko a nan kurkusa kakai a biyola kuɗi ne a kurkusa an samu mai mulki irin na abacha amma zuwa aka ka samu gawar shi a ɗaki ba za ka ji tsoron Allah ba taimaki addinin Allah a yada addinin Allah mutane suna son addini amma ba a kai musu ba ya za su yi a garin wari a cikin jihar delta idan aka je musuluntar da mutane da gudu suke fitowa suna musulunta suna tarban musulmi da nau'i nau'i na abinci aka je aka musuluntar da wani ƙauye mutum fiye da dubu biyu a tsakankanin ƙauyukan suka musulunta sai aka samu wasu sun je nysc sun je hidimar ƙasa can jihar delta sai suka ce su sun sadaukar da rayuwarsu sun cire riga bokon za su yi musulunci aiki amma a samu musulmi su rinka ba su albashi da za su ci su rayu me ya faru sai aka kasa biyan su albashi dole suka bar ƙauyen da suka bar ƙauyen me ya faru akwai ɗaya daga cikin 'yan ƙauyukan ya ainihin zo Kano ya ɗan yi karatu da ya koma shi ma ya ga rayuwa ba yadda zai iya kawai shi kenan dama ƙauyen mesa suke bautawa sai dawa kawai sai ya samu katuwar mesa yana sa su suna bauta mata amma da sunan addinin musulunci ni sai da na je na gani to yanzu ana jihadi kenan koko sai dai kawai a zo a ce ya ku kiristoci ya ku arna wuta khalidina fiha abada a ce Allahu akbar lasifika ta fashe me aka ci gaba me aka ci gaba an yi aiki kenan an yi hidima barna kuka yi barna kuka yi su dan fodiyo ba abin da suka yi ba kenan za mu zo mu ji yadda suka yi aikin su da'awa suka yi ba wai zuwa suka yi kawai suka hau kashe mutane ba ko kuma kawai su dubi tarin jama'a guda su ce waɗannan duk yan wuta ne abin da suka yi kenan Allah ya shiryar da mu bangaren jihadin munafukai kuwa wannan shine a ta musu nasiha munafukai ba yadda za a rabu da su kullum ana tare da su yanzu nan zaune muna zaune tare da su ya za a yi ba a iya rabuwa da munafukai sai dai a ta musu nasiha har su tuba da kyautatawa da nuna hali na gari abin da yasa wasu da yawa suka musulunta kenan Abdullahi ibn Ubay ibn Salulin shine shugaban munafukan zamanin shi dama munafunci ane ne don neman sarauta ko kuɗi shi sarauta za a naɗa shi sai annabi ya zo madina sai aka ce sarauta gargajiya ta tashi yanzu sai mulkin musulunci sai ce to in ya tsaya a wajen musulunci ba zai bari ya shigo amma ya ɓata musulunci da ya shigo musulunci ya rinka barna ya rinka barna sa'ad da ya kwanta rashin lafiya ɗan shi abdullahi salihi ne mutumin kirki ya zo ya ce ya manzo Allah samu ruwa kai mini addu'a in kai babana ya sha ko Allah zai bashi sauki in Allah bai bashi sauki ba mai yiwa in ya mutu ya samu saukin azabar Allah annabi ya samo ruwa ya mishi addu'a da aka yi mishi kun sa abin da ya faɗa sai ya ce wa ɗan me wannan ya ce ruwa ne manzo Allah ya addu'a ka sha ka ɗan samu sauƙi ya ce me yasa baka kawo fitsarin uwarka ba bai fi wannan ba wannan munafiki ne amma yana nan a sahun farko da dangaje jange mu da naɗi ka gani ya za a yi shi yawa manzan Allah cutar wadda ba wanda ya taba manzan Allah irinta a musulunci shi ya ɗauki nauyin haɗa ƙazafin da aka yi wa asayi da Aisha ya ce an kama mata annabi tana zina munafukai ne ba yadda za ka yi da su waɗannan ba a yaƙa su yaƙin takobi an zo an cewa annabi ka yaƙe su mana annabi ya ce in na yaƙe su waɗanda ke wajen musulunci sai su ce Muhammad ya gama da na waje ya dawo yana kashe na ciki ba za mu shiga ba domin yanzu kiristoci sun san waye munafiki a nan ba sani ba mu yanzu ko mun san shi mu ganshi shi ci lafiya sai mu ci lafiya lafiya lafiya lafiya lafiya lafiya shikenan sai sai ce kaga dai uwan juna ne suna gaisa a lafiya amma mu mun san gashi nan gashi ne kana mari shi sai a ce musulmi na faɗa a junan su to ya za a yi sai wa'azi sai nasiha in Allah ya nufe sai ne da shi amma kyautatawar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da ita sai da ta dawo da mutum talatin da uku cikin ƙungiyar munafukai cikin musuluncin gaskiya bayan da abdullahi dan ubayi ya rasu dan shi zo ya manzo Allah ka bada rigarka ta ciki jamfa da kake sawa wadda zufar jikinka take ɗiba ka bani in je in farke in wa ubana likafani mai yawa ya samu saukin azabar Allah don azaba ta tabbata gare shi tunda qur'ani ya ce wallazi tawalla barahu minhum lahu azabun ali azim wanda ya ɗauki nauyin shirya wancan ƙazafi na Aisha azaba mai girma ta tabbata gare shi Allah ya faɗa ba da ba ya tabbatar uban ɗan wuta ne amma ya za a yi a dan ba da riga saboda tausayi da ke gaɗa ka bani je in farke in mai likafani ya dan samu sauki annabi ya ɗauka ya bashi saboda shi ma wannan munafikin ya taɓa wa annabi wani alheri sa'ad da aka kashe hamza kawon annabi annabi ya rasa likafani shi ya ɗauko likafani ya ba annabi shine yanzu ɗan shi annabi ya bayar dan ramuwa dan kuma ya faranta wa ɗan rai aka je aka yi mai likafani ya zo ya ce aman za Allah ka taimake ni baba na ka zo ka tsaya ka yi mishi sallah ko zai dan samu sauki annabi ya zo zai sallah sai na umar ya tsaya gaban shi banga banga ya ce a ina haba wanda ya ce kaza ya ce kaza manzo Allah ya ce ka ja baya umar ya ce manzo Allah wannan sarkin munafukai ne fa manzo Allah ya ce ai Allah bai hana in yi musu ba sallah ko addu'a abin da ya ce in har zan roki Allah ko so saba'in ne ba zai karba ba to shi shine nake so ko in yi fiye da saba'in din Allah ya karba shi annabi yana son ka kai ne kake kin shi saboda haka me ya faru annabi ya miƙe mai sallah dan nan bai gaji bai ce a manzo Allah ka taimake ni ka zo ka tsaya kabarin ubana kai mishi addu'a me yiwa ya samu sauki annabi ya zo ya tsaya yana dawowa gida daga jana'iza sai ayoyi suka sauka suratul tauba Allah ya ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabri karka sake tsayawa kai wa wani su sallah har abada karka sake tsaya kabarin wani cikin irin waɗannan kai musu ainihin addu'a innahum kafaru billahi sun kafirce wa Allah wa matu wa hum sun mutu suna fasikai mutanen banza ne karka sake kula su to daga sannan ne annabi ya ja baya jama'ar musulmi mun gane wannan da kyau to munafikai sai a ta musu nasiha jama'a a tashi a ta wa'azi in sun gane sun bi shi ba su gane ba kuma shikenan sa haɗu da sakamakon su a lahira sannan sai jihadi ga azzalimai da 'yan bid'a shi ma wannan bayyana musu zaluncinsu gudun zaluncinsu ƙauracewa zaluncinsu na daga cikin nau'uka to duk wanda ya cika waɗannan nau'uka na jihadi to lalle ya zama cikakken mai jihadi amma kuma jihadi baya yiwuwa sai da hijira jihadi baya yiwuwa sai da hijira hijira kuma ba za ta yi ba sai da imani to waɗannan abubuwan guda uku su ne Allah ya haɗe a Qur'ani ya ce innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim waɗanda suka ainihin yi imani da Allah suka yi hijira suka yi jihadi wajen tada addinin Allah waɗannan su ne ke fatan su ke sa ran samun rahama Allah Allah mai gafara ne Allah mai rahama ne mutumin da ya fi kowa cika waɗancan ainihin matakai na jihadi ya fi kowa daraja a wurin Allah to babu wanda ya fi kowa cika waɗannan ainihin darajoji sai annabi sallallahu alaihi wasallama don haka annabi sallallahu alaihi wasallama shine babban mai jihadin duniya baki daya jama'ar musulmi ku yi mini afuwa in ce wannan shine muƙaddimar mu. jihadin ɗan hodiyo ba hawan daushe ba ne wannan shimfiɗa ce gabar mu ta biyu ta ainihin wannan wa'azi wadda ita ce za mu taho ƙasar hausa kai tsaye ita ce wannan ƙasa da muke zaune cikinta a yanzu a nan da muke zaune yankin zazzau ne. Da wanda bai sani ba bari mu faɗi wannan suna na zazzauna daga cikin sunayen da aka ainihin birkita shi kamar yadda turawa mulkin mallaka suka jirkita sunayen garuruka da yawa zazzau ba zazzau ake ce mata ba a da zak zak ake ce mata zak zak bature ya zo ya cire wannan kaka ya mai da ita zazzau kamar yadda yola ba yola ake ce mata ba elde ce sai bature ya mai da ita yola kaga matsala haka turawa suka rinka mana suna rikita mana sunayen abubuwa suka rikita sunayen malaman musulunci dan fodiye suka ce dan fodiyo in suka tashi ma da turanci suke rubuta ba sa sa y su sa o sai su sa o din kawai da turanci kenan in suka zo rubuta zariya sai an rubuta da ria madadin rya in aka zo rubuta muciya sai a sa chia duk wannan turanci ne dole ku tashi ku yi bokon ku yaƙi arna in ba haka ba wallahi sai sun canza muku addinin gaba ɗaya Allah ya shiryar da mu ƙasar Hausa kafin zuwan ɗan fodiyo a yanzu da nake magana muna magana ne a yankin ƙasar Zaria ko in ce zazzau wannan shine sunan da ya kamata a a faɗi a zamanance ɗin zazzau ga waɗanda suke baƙi galibi baƙi sai ka ji mutum ya ce sarkin zaria in ka ce sarkin Zariya wani ba fadi na kusa zai kirba maka duka ka rage wa sarki daraja sarkin zazzau ake cewa dan Zariya ita ce can da kake gani da ganuwa zazzau kuma ita ce yankin kasar gaba daya to ita ce kasa mafi fadi daga cikin yankin kasar hausa baki daya jama'a mun gano wannan da kyau to wannan kasa ba zan tsawaita ba domin ba tsayuwar tarihi muka tsaya yi ba kafin zuwan ɗan hodiyo an raba ƙasar yanki biyu akwai hausa bakwai akwai kuma banza bakwai hausa bakwai ɗin nan daga cikinsu kasar zazzauna ciki katsina da kano da daura da gobir da makamantansu banza bakwai kuma daga ciki akwai yankin zamfara da kebbi da yawuri da nufe da bargu da kasar yaroba bangaren Iloru da makamantansu waɗannan misalai ne na kawo ta yaya addinin musulunci ya shigo wannan ƙasar wannan ƙasa ta ƙasar hausa tana cikin ƙasar da aka fi sani a yau da najeriya najeriya kuma tana yammacin afirka wannan ƙasar tana wani yanki ne wanda hanya ce ta 'yan kasuwa da ke shigowa zuwa wannan ƙasa su wuce zuwa wasu ƙasashe domin isar da fataucinsu ko kuma su tsaye da kasuwancinsu zuwa wannan ƙasar hanyoyi uku ainihin wato 'yan kasuwa daga ƙasashen larabawa suke shigowa wannan ƙasa amma duk waɗannan hanyoyi suna shigowa ne ta afirka ta arewa hanyar farko suna ainihin shigo wannan ƙasa ta ainihin wato ƙasar da aka fi sani da libya a yau ita ce ainihin ƙasar Trablus, Tripoli kenan da Turanci. 'yan kasuwa suna tasowa daga ƙasashen larabawa su biyo ta turabulus wannan hanya tana tike musu zuwa ainihin borno wannan hanyar ita ce hanyar da sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama uqubatu bin nafi'in ya ainihin biyo wadda da ya tinkaro ta sai da ya taho ya kafa ƙasar kairawan garin su mai risala a ƙasar tunisia ta yanzu inda kuka yi wasan ƙwallo a kwanakin baya sannan ya keto ta ya zo ta ƙasar libya sannan ya zo har borno sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallam hanya ta biyu ita ce hanyar tunisia larabawa suna shigowa su taho ƙasar tunisia daga nan wannan hanya in suka yanko tana direwa da su har cikin birnin kano kano da aka sani ta yanzu hanya ta uku ita ce sukan taho su biyo ta ƙasar Maroko, Maghrib wannan hanya tana biyo da su ta Timbuktu sannan sai ta shigo ainihin ƙasar Kano waɗannan 'yan kasuwa da ke shigowa suna tahowa kasuwanci zuwa Borno da Kano da wasu birane ko su wuce musulmi ne wasunsu malamai ne wannan hanyar na ɗaya daga cikin hanyoyin da musulunci ya shigo ƙasar Hausa ina ma'anar wannan magana a takaice musulunci ya shigo ƙasar hausa ta hanyar 'yan kasuwa kamar yadda a yau musulunci yake shiga wasu ƙasashe da dama saboda hanyar wasu da suka tafi kasuwanci ƙasashen ko kuma suka tafi wasu karatuttuka misali akwai samari da dama masu nashaɗin addinin musulunci a yau daga ƙasashen larabawa da wasu makamantansu da suka tafi ƙasashen turawa domin karatun boko ko don kasuwanci amma kasancewar su ustazai ne a ƙasashensu wato malamai ne masana addini in suka je suna karatun bokonsu suna yada addinin musulunci suna kasuwancinsu suna yada addinin musulunci amma bari in yi wani kyakkyawan misali mai ban sha'awa akwai waɗanda suke tafiya ƙasashen turawa da nufin harkar tuƙin tasi ko kuma a caɓa in suka je mutum malami ne ɗan kasuwa ne sai je sai tasi ya mata fenti ya bi duk doka da ake bi ta ƙasar amerika ko faransa ko wata ƙasa daga ƙasashen turai madadin rigar shi babban riga da ya ciki da wando da naɗi irin na malanta sai ya kwaɓe sai koma yana sa t da hula hana sallah irin ta 'yan tasi ko ai da wahala kaga ɗan tasi da babban riga da ya ciki da wando da rawani da carbi da wahala ko <laughs> amma ka san wata dabara da suke su suna wannan kasuwancin ne don su yada musulunci malamai ne yan boko ne suna jin turanci faransanci yaren jamus ko wasu yarurruka sai ya samu takarda stika sai ya rubuta wata kalma sai ya makala a bayan sit din motar shi ko akan dashboard akan kirjin motar shi daga ciki inda mazauni na kusa da direba zai gani kalmar da suke sawa ita ce if you have any question about Islam, you can ask me. Idan kana da wata tambaya game da musulunci za ka iya tambaya ta, iyakar kalmar kenan. Bature da ya shiga sai hankalin shi ya tafi ga rubutun, da ya karanta sai wai goyi cewa ɗan tasi a yi muslim? Kai musulmi ne sai ce sai ce to mu je ka kai ni gida. Idan kai shi gida bature, shi bature ba ruwan shi fa, shi yana neman hujja ne ba irinmu ne inna wajadna aba ana ala ummatin. shi bature hujja yake nema ba ruwan shi don haka aka in ya kai shi sai ba shi lambar wayan shi su yi alkawari ka zo ranar lahadi ranar hutu ko ranar asabar ranar hutu ina da tambayoyi akan addinin musulunci shi dama abin da ya kai shi ba tasi ba fa amma yana aikin tasi ne don ya yada musulunci to ga dama ta samu don haka ranar lahadi ba zai aikin tasi ba sai shirya a nan sai taho da siffar shi ta malanta yanzu zauna gidan wannan bature baturen ya mai tambayo yana ba shi amsa game da addinin musulunci ta wannan hanyar an musuluntar da da yawa daga cikin amerikawa da turawa na daga cikin su bari mushku misali kwaya ɗaya gyal akwai wani ɗan majalisa da ake faɗi shine ɗan majalisa da ta kwaya ɗaya gyal duk ƙasar turai ba wani ɗan majalisa musulmi duk turai sai shi to ta wannan hanyar musulunci daga direban tasi ne kawai ya rage mai hanya shin muna da awar addinin musulunci yanzu kun ji dai kasuwanci ne ya kai su amma sun yaɗa addini kamar yadda daga garin a zo mana da kasuwanci ne nan aka kawo mana addinin musulunci wallahu alam wasu malaman tarihi sun ce shi yasa bahaushe galibi kasuwanci yake fin addini a wurin shi dan dama addini ya zo mai ta hanyar yan kasuwa ne <laughs> Allah ya kiyaye to shin ko ana addinin musulunci kafin zuwan dan fodiyo ya wannan amsar ko ban amsa ta karara ba na amsa ta a fakaice a ɗazu domin na yi ishara akan ana addinin musulunci ne tun karnin sahabbai ya tabbata musulunci ya zo ƙasan nan tun zamanin sahabbai wasu malaman tarihi na ƙasan nan sun ce musulunci ya zo ƙasar nan tun annabi na da sauran rayuwa da 'yan kwanaki kaɗan an samu wani babarbare ya je wurin ainihin saidina abubakar wannan an samu wasu daga cikin malaman tarihi na ƙasar nan sun tabbatar da haka amma shahararriyar magana shi ne, addinin musulunci ya shahara a wannan ƙasar a zamanin khalifa na uku shine sayyidina Uthman Allah ya ƙara mishi yarda addinin musulunci ya shahara kenan tun zamanin sahabbai tun karnin farko tun musuluncin da ɗumi shi bai huce ba akwai dauloli waɗanda cike suke da musulmi da malamai ana karatu duk irin karatun da kasan ake a yau na daga cikin daulolin nan akwai daular 'yan doto wadda wannan daular shahararriya ce a tsahe a jihar zamfara ta yanzu akwai daular borno akwai kuma wata daula wadda ita ma an canza mata suna amma yanzu tana ƙasar Nijar ita ce Akadas Madinatu Akadas wadda aka fi sani da Agadas asalin garin sunan shi Akadas birni mai tsarki subuhun quddusun qaddasa Akadas jama'a mun gane wannan da kyau akwai nan ƙasar Zazzau akwai ƙasar Katsina da ƙasar Kano duk ana musulunci a wannan yankin tun wancan zamanin ana karantar da ainihin tafsirai har al'imamu jalaluddin siyuti ma ya zo ƙasan nan wanda kake karanta tafsirin shi ana cewa tafsirin jallalai ne yau shekara shi ɗari biyar da wasu mutsamutsai da rasuwa to ya zo najeriya ya zauna a katsina ya zauna a kano a nan ne kanawa suka tara siyuti suka ce ba zai bar garin ba har sai ya rubuta musu littafi akan usulul fiqh a nan ne ya alfiya ta usulul fiqh abdullahi gondi ya zo ya rere wannan alfiya ya ainihin ƙara ya rage wasu abubuwa ma'ana abin da nake so in ce karka taɓa tunani ya kai ɗan bana bakwai ɗan hodiyo ne ya kawo addini ɗan hodiyo ya samu ana addini a ƙasan nan tun kafin a san za a haife shi da ainihin fiye da shekara dubu ɗaya ya kamata ka gane wannan ina fatan an gane a wannan lokacin ana karantar da tafsirin jallalaini ana ainihin karantar da littafan hadisi irin muwatsa sahihul bukhari alfiya ta siyudi ta hadisi a wajen fiƙiwa ana karantar da ahalari da ishmawi askari risala muktasar malaman anguwar madabo ta birnin kano har sun ƙware game da muktasar har yara ake sawa suke haddacewa. wanda har yau shahararriyar magana ce in dai yaro dan madaba ne in dai ba a yi rashin sa'a ya zama dan tauri ba to ko ya iya muktasar in ko an yi rashin sa'a yan tauri sun karbe shi to ba shi ba muktasar amma in dai bai zama dan tauri ba to zaka ga ya haddace muktasar malaman madabo sun kware da ainihin karantar da littafin muktasar suna karantar da littafin usulul fiqh wanda aka fi sani da muktasar na ibnul hajib a cikin usulul fiqh na fata an gane da sauran littattafai da suke karantarwa na nahau da sarf akwai wani shahararren littafi da ya shahara a ƙasa hausa a lokacin sunan shi mahuwa wannan akan nahau ne ake karantarwa jama'a mun gane wannan da kyau ko waɗannan kaɗan daga abubuwan da ke gudana kenan waɗanda ke nuna maka cewa akwai ainihin wato musulunci a wannan ƙasa tun kafin zuwan ɗan fodiyo ina so ka riƙe wannan gaba ta tarihi tana da matukar muhimmanci game da alakar jihadin ɗan fodiyo ana musulunci a Najeriya tun kafin a haifi ɗan fodiyo da fiye da shekara ɗari biyu don kar ka zo ka ji dan fodiyo ya tsaye da jihadi ka ɗauka ɗan fodiyo ya yi jihadi da baƙaƙen arna ne maguza mashaya burkutu ko ka ɗauka shi ya kawo addinin musulunci shahararrun malamai a wannan lokaci akwai wani malami da ya fi shahara da ainihin malam abdulrahman ana ce mishi azzaiti wannan malami shahararren malami ne a birnin kano ya yi zamani da sarkin kano da aka fi sani da ainihin wato sarki yaji ɗan tsamiya akwai malam umar kabara wanda hayye ainihin sharhin wani littafi yana karantar da shi ya sa mishi nazmul kubra da ainihin malam muhammadu wali wanda yake karantar da littafin ibnul ward a cikin nahau da sarf akwai malam dan masani wannan wani gogaggen malami ne a birnin kano sai da yawa ishiriniya sharhi mujalladi biyu sunan sharhin annafhatul ambariya fi sharhin ishiriniya sharhi ne na ishiriniya sharhi na ishiriniya ni ina nan da wannan sharhin a Kano aka yi shi akwai wani malami da ya rubuta littafi a birnin Kano sunan littafin Aqiyatul Mu'fi waɗannan dai suna daga littattafan da aka yi ko da wannan na ƙarshe an yi shi ne bayan shehu ya zo shahararrun malamai da suka rayu a ƙasar nan tun zamanin sahabbai akwai wani malami jikan sayyidina ali ne wanda ya zo ƙasar hausa ya zauna sunan shi malam yahaya abdullahi dan hassan dan hassan jikan sayyidina ali kenan Allah ya kara musu yarda akwai malam magili wanda ya karanta tarihin musulunci a Najeriya ya san shi ya zo ne a karni na tara zuwa ainihin karni na goma ya zauna a garin birnin Kano ya rubuta littafai shahararru guda biyu daga ciki akwai tajul mulki fi ma yajibu alal muluki da misbahul arwahi fi usulil fala'i ya rubuta waɗannan littafai sai bar birnin Kano sai ya tafi sai je ƙasar Jazair ƙasar Algeria can ya rasu kabarin shi yana nan a yanzu akwai wani malami da aka fi sanin shi da wali mai kargo kanawa sun san labarin wannan wali mai kargo amma ɗaliban ilimi sun fi sanin shi da sheikh muhammad zahara waɗannan sun rayu a ƙarni na tara da ƙarni na goma kabarin shi yana nan a gefen goron dutse a yanzu a kano akwai wani shahararren malami ba tsine ne sunan shi malam muhammad alfullata alkishinawi a ƙarni na goma sha ɗaya ya rayu dab da za a haifi shehu ɗan fodiyo kenan tafiya ta tafiya sai aka samu wasu hamshakan malamai guda biyu waɗanda a lokacinsu shehu ya taso hasali ma almajirinsu ne malamin farko daga ciki akwai a sheikh tahir ibn ibrahim wannan fulata borno ne ba fulata ne kuma ba barbare <clears throat> an fi sanin shi da malam mai fairamma wanda da karatun tsoro a kano ya ji labarin malam mai fairamma sannan akwai sheikh jibril ibn umar wanda wannan shahararren malami ne mutumin garin agadas malamin shehu dan hudiyo ne wanda shehu ya yi karatun sahihul bukhari a wurin wannan malamin har shehu in aka zo ana yaban shi kai shehu ka iya ilimi sai shehu yana rera waka yana cewa in kila fiye bi husni zanni ma kila fa mawjatun ana min amwaji jibrila yace yo in kuna gani na kuna ganin wata tsiya ce ai ni ba komai bace in aka dubi malami na malam jibrila aini kamar ɗugon ruwa ne shi kuma teku ce malam jibril ibn umar wani babban malami ne malamin hadisi ne sai dai an samu matsala a ƙarshen rayuwar shi ya koma a aqidar khawarijawa don haka suka yi baran-baran duniyar ilimi ta jisu da shehu shehu ya koma ya nemi shi raddi ya ɗauki aƙidar khawarijawa aƙidar nan da suke cewa ba ceto aƙidar nan da suke cewa annabi isa ba zai dawo ba da ainihin makamantansu shi yasa in za ka yi a hankali ka yi a hankali ahlus sunna ka san tsin hasada ya kwashe ka jama'ar musulmi kun ji wannan kenan yau ashe ana musulunci tun kafin a san za a haifi dan hodiyo ko to duk wannan lokacin ma fa da ake musulunci ba a haifi dan hodiyo ba sai a cikin karni na goma sha biyu jama'a an daɗe ana musulunci a najeriya sannan aka haifi dan hodiyo fiye da shekara dubu ɗaya to tambayar farko yanzu me asalin dan fodiyo wannan tambaya za mu amsa ta ne ba dan kabilanci ba domin sunnar malamai ce masu kawo tarihin duk wani malami sai an binciki salsalashi shi shi dai dan fodiyo ba fulatani ne dan asalin kabilar turankawa daga cikin fulanin waɗanda tarihi ya nuna sun taso ne daga garin futa toro da ke ƙasar mali wadda ka sani ta yanzu a cikin ƙarni na goma sha biyu suka zauna a ainihin wani gari ɗagal da ke ƙarƙashin ainihin masarautar gobir wanda ainihin shugabansa a lokacin kaka ne na shi daga shehu sunan shi musa jakolo shi ne kwaso dangin shi suka zo suka zauna a garin ɗagal suka yaɗu a nan daular gobir suna ainihin wa'azi suna malanta suna kiwo suna noma wannan dattijan Musa Jakolo shine kaka na shida na shehu zaka ji in mun zo faɗin nasabar shehu cikakken suna da nasabar shehu shine sunan shi Usmanu sunan mahaifin shi Muhammad sunan mahaifin mahaifin shi kakan shi kenan Usman ma'ana shehu Usman ya ci sunan kakan shi ne sunan baban kakan shi Salihu salihu ɗan ayyuba ɗan haruna ɗan muhammad gabdo ɗan muhammad jibo ɗan muhammad sambo ɗan ayuba ɗan masirana ɗan ayuba ɗan abubakar ɗan musa jakolo kaji nasabar shehu kenan malaman tarihi na nasaba sun tike da wannan nasaba suka jata har kan annabi sallallahu alaihi wa alihi ma'ana suka tabbatar da cewa shehu ɗan fodiyo ta dama da hagu jikan annabi ne ta hanyar uwa da ta hanyar uba jikan annabi ne ta hanyar salsalar as-sayyida fatimatu zahra radiyallahu anha wannan shine cikakken sunan shehu da kuma nasabar shi alkunya shi ko ana ce mishi baban muhammad saboda sunan ɗan shi na fari kenan amma ba Muhammadu Bello ba kai muna hakuri kaɗan zan zon gaya maka ƴaƴan shi kakkaf zaka ji akwai Muhammadu na farko to ana ce mishi baban Muhammad domin sunna ta ce ai maka alkunya da ɗanka na farko ko ƴarka ta farko lakabin shi kwana da yawa a ƙasar Hausa shahararren lakabin shi shine shehu wanda wannan kalma ce da ta samo asali daga ash-sheikh sai bahaushe murɗe ta mai da ita shehu har ta bayi gari a ƙasar hausa saboda neman tabarruki da ɗan hodiyo in haka haifi ɗa aka sa mai usman sai a koma ana ce mishi shehu na Allah na daga cikin ainihin laƙabban shehu ana ce mishi mujaddadi da hausa amma dai daidan abin da larabci shine mujaddidi mai gyaran addini ana ce mishi nuru zamani hasken zamani ana ce mishi ɗan fodiye saboda baban shi malami ne na fiƙihu da larabci ai da fillanci in aka ce fodiye to hamshakin malami wanda ya fi modibbo modibbo malami kamar ka ce al'alimu in malami ya zama za a ce mishi al'allamatu babban malami hamshaki to da fillanci sai a ce fodiye amma malam malam kawai kamar yadda bahaushe ke cewa malam sai bufulata ne ya ce modibbo amma in ya kai hamshakin malami irin su gumi to sai a ce fodiye misali jama'a mun gane wannan da kyau ko sannan ana ce mishi malami uban bayi wannan ana wa shehu kirari da wannan ana ce mishi gaigani uban tambari wannan kirari kanawa suke mishi musamman a karatun soro taƙaitaccen suna da tarihin ainihin salsalar ɗan fodiyo kenan yaushe aka haife shi kuma a ina an haifi shehu usmanu ranar lahadi talatin ga watan safar hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da sittin da takwas daidai da sha takwas ga watan oktoba 1754 wato miladiyar bature na da shekara dubu ɗaya da ɗari bakwai da hamsin da hudu tun kafin a haifi shehu an samu wasu salihan bayan Allah daga cikin manyan malaman ƙasar Hausa masu wa'azi sun yi iyakar ƙoƙari wajen su yi yunƙurin su gyaran addini abin ya gagare su amma saboda bayan Allah ne waliyai sun fara hasashen Allah zai zo da wani wanda zai gyara addini na daga cikin su an samu wani malami dattijo kafin ya rasu ga abin da yake faɗa Hausawa yake cewa kad azallakum zamanun zamanu waliyin min auliya illahi yazharu fi hadhihi albilad Ita ya ku hausawa zamani ya riske ku wanda zamani ne na wani wali daga cikin waliyan Allah wa yujaddidu ad-din zai zo gyara wa halittun Allah addini wa ishan ilmu zai raya ilimi ilimi zai rayu wa yansura sunna kuma zai taimaki sunna wannan tun kafin a haifi shehu an samu dattijan malami yana yawan fadin haka akwai wata malama shahararriya ita ma bafulatana ce sunanta umma hani ita ma wali ya ce ga abin da take wasiya tun kafin shehu ya zo cewa take ya zaharu fi hadhal qatr sudani waliyun min auliya illahi a wannan yanki na bakakin fata wani wali daga cikin waliyan Allah zai bayyana yujaddidu dina zai jaddada addini zai sabunta addini kun gani su kansu sun san ba dan fodiyo ya kawo addinin amma waɗannan malaman me suke nuna addinin ya lalace a lokacin addinin ya saje da al'ada miyagun malamai miyagun sarakuna da sarakunan da malaman fa ba maguzawa ba ne malamai ne da suke amsa sunan musulunci amma sun rugurguje cikin al'ada sarakunan ba baƙaƙen maguzawa ba ne suna da'awar sallah da hajji da sauransu amma addini ya rikice wannan bayar Allah ta ce wannan ɗa zai tashi ya gyara addini wa sunna zai raya sunna wa yuqimul milla sai da addinin musulunci wa yatba'uhu al-muwaffiquna amma ba waɗanda za su iya bin shi sai waɗanda Allah ya datar wa yashtahiru fil afaqi dhikruhu ambatan shi zai shahara ko ina a duniya za a ji labarin shi wa yaktadi al amu wal khas bi amrihi mutane na kusa da na nesa na musamman da waɗanda gama gari duk za su koyi da shi wa yashtahir na ilaihi bil jama'a wannan mata take cewa kuma wannan da an haife shi almajiran shi za a fi sanin su da cewa jama'a haka ake kiran almajiran dan fodiyo kamar yadda yanzu duk inda aka almajiran albani sai a ce salafiya. to haka almajiran dan fodiyo take cewa za su shahara dawa da aljama'a wa min alamatihim wannan baiwa Allah tace na daga cikin alama almajiran dan fodiyo annahum la nuna bi bakri ka qa'adatil fulaniyina su ba za su damu da kiwon shanu ba kamar al'adar sauran fulani wa man adraka zalika zamana ga wasiyar wannan dattijuwa wali ya ce fa jama'a sai ta ce wanda da ya riski zamanin nan faliyat ba a ya budan hodiyo wannan magana ba ni na kirkire ta na faɗe ta ba ɗan ɗan fodiyo shi ya faɗe ta malam muhammadu sarkin musulmi a cikin littafin shi mai suna infaqul su fi tarihi biladi tukro a shafi na 133 kanin dan fodiyo shakikin shi uwa ɗaya uba ɗaya malam abdullahi gwandu shi ma ya faɗi wannan magana a shafi na goma a cikin littafin shi mai suna tazyinul waraqat an haifi shehu dan hodiyo ne a garin dagal da ke ƙasar gobir wadda cibiyar mulkinta a lokacin ita ce alƙabawa wadda bahaushe fi sani da alƙalawa gari ne da ke cike da alƙalai kamar yadda ango alƙalai take a zari yanzu ko to can kuma alƙabawa alƙalawa shine cibiyar mulkin gobir daga garin da aka haifi ɗan hodiyo zuwa alƙalawa mil sittin ne sunan mahaifiyar ɗan hodiyo hawa'u sunan kakar shi za ka ji dalilin da ya sa na kwakulo waɗannan sunayen baban za ba wannan maganar Muhammadu Bello ya faɗe ta a cikin Infaqul Maisur shafi na 33 da shafi na 66 suwaye malaman ɗan hodiyo ko ɗan dan hodiyo kawai kulla kan shi ya ɗaki, ya ta karatu ya fito da rawani ya fara wa'azi ya fara dukan jama'a sai da ya karatu tukuna dan san abin ba hamasa bace ba zil ba ne in kana so ka yada addini sai ka je ka yi karatu sai ka dahu a cikin karatu sai ka zan baka tsoron karatu sannan za ka iya da'awa amma ka zo kana jin tsoron karatu eto eh ko kuma ka ƙara shan dafin karatu tukuna ba ka sha rubutu ba ka je ka ƙara karatu nake nufi amma ka zo kana karatu kana jin tsoron karatun baka halatta ka karantar baka halatta ka yi wa'azi ana so ne ka karantar da abin da kana da yaƙinin abin da kake faɗi shine warasikhuna fil ilmi ya zan kafa ka ta dira baka shakka abin da kake faɗi sannan za ka yi karatu sannan za ka yi wa'azi to wannan ba zai yi ba sai ka yi karatu a wurin malamai jama'a mun gano wannan da kyau to shehu dan hodiyo su waye malaman shi malamin shi na farko shine malam Muhammadu Fodiye dama mun ce baban shi malami baban shi yana wa'azi a lokacin a ƙasa Hausa yana cewa ku ji tsoron Allah ku bi in ba ku bi ba Allah zai tayar da waɗanda in suka faɗa muku kuka bi za su yaƙe ku ashe 'ya'yan shi ne shi wa'azi yake in ya gama wa'azi ya jabuta shi ya shiga gida ya zikiri ya kwanta ba zai taɓa kowa ba amma yana cewa in ba ku bi da wuri ba da ɗimi-ɗimi to a waɗanda in suka faɗa kuka ibi ba za ku ɓata musu lokaci ba jibgar ku za su kau da ku su kafa musulunci amma mu ba mu dukan kowa to baban shi shine malamin shi na farko shine malam muhammadu fodiye sannan sai mahaifiyar shi hawa'u ba jahila ba ita ma malamar shi ce sannan sai kakar shi ruƙayya da bahaushe fi sani rakiya ita ma malama ce duk sun yayi karatu a wurinsu waɗannan fa ana nufin malaman cikin gida tukuna kenan shehu dan hudu ya yi karatu a wurin baffan shi in aka ce baffa da fillanci ana nufin dan uwan mahaifi wannan baffan nashi sunan shi malam usmanu an fi sanin shi a ƙasar hausa a karatun soro da bandorin kabawa bandorin kabawa baffan dan hudu ne dan hudu ya yi karatu har wurin kawun shi abinda ake nufi da kawu da fillanci shine dan uwan uwa wannan kawun nashi sunan shi Muhammadu Sambo dan Abdullahi dan Muhammadu dan Sa'adu shine Abdullahi Gondo yake wa waka yake cewa Muhammadu Sambo zu ilmin wa khali wa qad humidat shama'iluhu qadiman بالتقى قبل ارتحالي Ila الحرمين hatta sara 10 ila آخره tun muna sakandare muka haddace wannan waka محمد صنب ذو علم وخال وقد حمدت شمائله قديما بالتقى قبل ارتحاله إلى الحرمين حتى صار كذا كذا wannan Muhammad Sambo kanin uwar dan hodiyo ya yi karatu a wurin shi waɗannan su malaman cikin gida da dan hodiyo ya karatu a wurin wani darasi za mu ɗauka a ya kai ustazu ba a auren jahila Ka ganya 'yar talla in ka aure ta ka kaɗe gidanka ya mutu ɗan hodiyo uban shi malami uwar shi malama kakar shi malama taɓita sama daɗi ƙasa daɗi don haka sai da ya sha karatu a gida tukuna sannan ya fito waje shahararrun malaman shi a waje akwai a sheikh abdulrahman ibn hamda wallahi na taƙaita tarihin nan ne don ba tarihi muka zo ba jama'a wannan laccar ta wanda zan bude ta sai akai kwana biyar ana yin ta tana da tsawo amma ni har yanzu ina so akai ga makasudi ne shine jihadin dan hodiyo ba hawan daushi bane kar ka manta da taken laccar a عبد الرحمن dan Hamda da Sheikh Ahmad dan Muhammadin Al-Amin wannan malamin na biyu an fi sanin shi da malam bazan fare da Sheikh Abi Muhammad Muhammad ibn Raji an fi sanin wannan malamin da malam Raji malaman shehu ne na waje amma malam dan fodiyo an fi sanin shi da malamin shi da na faɗa ɗazu shine a sheikh jibril bin omar shine mutumin agadas ne kabarin shi yana nan a agadas zaka je ka ga yadda ake zuwa ziyarar dan hodiyo a sakkwata kabarin shi haka ake zuwa ziyarar wannan malam jibril bin umar shine ce dan hodiyo ne mai waka yana cewa in kila fiya bi husni zanni ma kila shine abdullahi gwandu yake wa waka ya kamata ka ɗauki abin lura fa game da waƙoƙin nan da muke kawowa dan hudiyo fa ba balarabe ba ne ba filatani ne in ka so kai dabarar yanzu ka ce mai hausa fulani amma ka ji da larabci suke harkokinsu fa to saurari abdullahi gwandi shi kan wannan ce mushi ake balaraban mutanen yamma kanin abdullahi ai kanin dan hudiyo abdullahi gwandu bari ku ji wakar da yake wa malam jibrilu cewa yake wa jibrilu min jabril ilahi bihi lana dinan hanifan mustaqimal manhaji Shamsu, شمس الضحى بزغت fantahat Lisharqi, للشرق Lil wa وخزرج waka ce mai tsauna ta kaita ne kawai saboda misali ake kawo ana ya waƙe shi ya ce malam jibrilu Allah ne ya kawo mana shi ya tsaye mana da addini kyakkyawa ya gyara mana hanya rana ce ga ta nan ta bullo da hantsi ya ce tana zuwa yammaci garinmu sai ta haska mu kamar yadda haske da ya sauka a gabas ya haskaka ƙuraishawa da ƙabilar khazraj muhajirai da ansarai annabi yake nufi sallallahu jama'a an gane wannan da kyau ko jama'ar musulmi kun ji jami'ar da ɗan hodiyo ya fita waɗanne irin littattafai ya karanta dan hodiyo ya sauke alkur'ani ya haddace shi hadda ba ta zuƙu ba yana shekara goma ba hadda zuƙu ba ka yi ratatatata a kamo can a kamo can a kamo can a ce wannan yaro ya iya ƙarya ne 419ers yan damfara hadda gardagar yana shekara goma ya haɗa ƙur'ani chip yanzu mai yiwa kai wannan magana sai taimaka nauyi don kai ɗan shekara goma ka yanzu fim ɗin su ibro ya haddace duk wani gidan amarya da ake sa fim din ibro zai je to duk wata waka ya iya sai ga yaro ya makale a lungu wasila kinki ci amana ta kaji wasila ta ci amana shi kaji mugu <laughs> ka gani <laughs> jama'a mun gane wannan da kyau Allah ya kiyaye to yana shekara goma ya haddace alkur'ani amma fa kafin nan wai ma ya iya kira'o'i guda bakwai riwayoyi goma sha hudu saboda ya sauke kuma ya haddace littafin malan shatubi ya haddace nazmin shatubiya bada'atu bi bismillahi fi nazmi awwala tabaraka rahmanar rahiman wa mau'ila wa sannaitu sallallahu rabbi ala rida muhammadin muhda ila nasi mursala وعترته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير والبلاء وثلثت أن الحمد لله دائما وما ليس مدوءا به أجزم العلا وبعد فحبل الله فينا كتابه فجاهد به حبل العدا متحبلا وأخلق به إذ ليس يخلق جدة جديدا مواليه على الجد هكذا wannan shimfiɗar littafin ce ka ji na ɗan jawo maka ita in ka iya wannan littafin da ikon Allah ka iya kira a ƙur'ani bakwai riwaya goma sha hudu wa ammal karimu sirri fi tibi nafi'u fa za ka ikhtara madinata manzila wa qalu nu'isa thumma uthman warshuhum bi suhbatihi al-majd ar-rafi'ata as wa ammal karimu sirri fi tibi nafi'un fa zaka allazi ikhtara almadinata manzila gashi nan dai haka wa amma aliyun falkisaiyu na'atuhu lima kana fil ihrami fihi tasarbala kaga matsala yanzu ɗaliban ilimi ba su san ma sunayen waɗannan littafan ba saboda ba sa karatun zaure kowa ɗan galawandan shi ya sa rawani ya tsaye da gemu shi ustazu ne ba zai karatun zaure ba karatun zaure shine karatu kuna cutar kanku ne ba mu hana ka kai haya islamic ba ka ji haushin mu ko ka je kai abu kai digiri kai digirgir kai diploma amma karatun gaskiya yana nan a zaure nan ne za a fara minal jildati ilal jilda sai ka iya ka sauki amma karatun haya islamic ko abu ko arabi wane ne biyu ke mai duguru ko ina ne syllabus ne za a bi sai a ce an sauke semester ta kare sai a ce ka sauka ka iya ran da aka ce zo kai mana lacca duk sai ka rasa inda za ka kamu amma ka haɗa biyu ya kai mai saurare na karka ce karatun zaure kaɗai za ka yi ba za ka yi na zamani ba ina ce karatun zamani a nan ina nufin karatun arabiya na zamani ka je kai karatun soro ahalari ishmawi iziya risala muktasar askari ka daki karatu a nan nan ne gaskiya da gaskiya minal jildati ilal jildati sannan ka je kai karatun zamani shine karatun larabci wanda za ka iya miƙewa a jama'a kai magana dan in ka gama karatunka a zaure kakaf randa aka tara maka jama'a na aka ce kai musu lacca kana zuwa ka kalle sai ka saddaka ka ce salati goma ga annabi ba ka iya cewa komai ba saboda baka saba zama cikin mutane ba amma an kai karatun aji idan ka tar matsatsau ka shakkar kowa ko ya fi ka karatu za ka tsaya kai wa'azi a gaban shi ba ruwanka da ya fi ka karatu Za ka faɗa abin da ka sani ne saboda ka saba karatun aji don karatun aji shine za ka yi abokanka kawayenka da waye su maka dariya tun ane maka dariya haka iya karatun zaure ko daga kai sai malamin ka shi ma ba ku haɗa ido in ka kifar da kanka sai tammat bihamdillahi fatiha ka miƙa sadaka ka wuce ba haka ake yi <laughs> jama'a mun gane wannan da kyau to ka haɗa biyu sai ka ci riba ka na zamanin ka na ainihin zaure amma wallahi tserewa karatun zaure da aka yi ba ƙaramin sharri ba ne lallai a dawo a raya karatun zaure shine asalin karatu ku karanta sahihul bukhari shine tsarin da malaman hadisi suke bi tun da ka zo ka zauna gaban malami tun daga farko har karshe ko malam ya biya ya fassara maka ko malam ka ja baki ya fassara maka ko ka je ka ce haddasana ko ka ce akhbarana ko quri'a alaihi ko anba'ana ko gashi na jama'a mun gane wannan da kyau don haka a raya karatun zaure jama'a mm. <coughs> Allah ya shiryar da mu shehu usman ya yake karantarwa tukuna shehu usman ya fara karantarwa abin mamaki yana da shekara ashirin raka duniya kun ji abin da ya ƙara hasada tsakanin shi da malaman fada ɗan shekara ashirin saboda mu a nan ƙasar hausa ba a saba ganin malami ba sai tsoho da furfura da sanda da malafa an kifa mishi wata alkyabba guda biyu yana ta zufa to a aka sannan za a ce malami amma ba a saba ganin saurayi ko yaro malami a ƙasar hausa ba shehu usmani shekarar shi ashirin rak ya zama malami kamar yadda ibnu taimiyya yana shekara sha bakwai ya zama malami uban shi ya rasu aka ce ya zai iya zama kujerar ne tafsiri irin na malam abdul halimi sai ahmad ya ce ni aka ce kai gabara yaro ana maganin manyan malamai masu rauni da furfura ya ce to a ba nan gwada mana ban yawo ba sai a kore ni ba da ya zo ya zauna sai aka ji ya fi uban karatu ilimi baiwa ce kamar yadda duk duniya an haɗu a kan cewa dukiya baiwa ce ko yanzu kana da ɗan shekara ashirin ya zo baka kujera hajji ba za ka anshe ba in ya baka riga baka karɓa ɗan shekara ashirin in Allah ya yarda ya iya risala in ya baka fatawa ba za ka karɓa ba sai ka ce yaro ne ka zalunci kanka shehu ɗan hudu yana shekara ashirin ya zama malami ɗalibin shi na farko shine kanin shi abdullahi gwandi ya fara karantarwa don haka abdullahi gwandi yana da matuƙar biyayya eh, ga shehu usmanu Matuƙar biyayya biyayya ta yadda ake buƙatar biyayya kanewa saboda wan shi ne kuma malamin shi ne jama'a mun gane wannan da kyau ko shehu usmanu yana karantarwa da harshen hausa da harshen fillanci wani lokacin sai a raba majalisin a yi da hausa sannan a zo a yi da fulanci saboda fulani ne da hausawa wannan kalubale ne ga masu ƙauracewa harsunan su kenan kowa ya je iya harshen gidansu ka je ka wa mutanen garin kuwa in kai babarbare ne ka je ka juya ka sa musu tafsiri hadisi fiqhu da barbarci a ja baki a fassara sai ka ji bari bari suna masha Allah a to ya shiga kenan ba haka ba ne? haka ne kana iya filanci ka je ka tara filani a adamawa ko gombe ka nemi sai ka jana alareni modibbo alareni modibbo to karatu ya shiga kenan ka je kana hausa ba sa je karshen ta yasa an ka iya yaran gidanku ka je ka raya shi kai da'awa da shi in nufawa ne dangin ka tafi ka je kai wa'azi da nufanci amma yadda mutane yanzu kowa ya ƙaurace wa yaren shi ya dawo ya tare a hausa ba kabilanci muke so mu raya ba amma mu masu da'awa harshe abin da'awa ne gare mu muna son kowa ya iya harshen su dan je gaya mutanen garin su dan dan adam wani lokaci yana da kabilanci tun magana nan da nake faɗa in wani ya ji in ba bahaushe bane sai ya ce a da hausa ake faɗi kana faɗa da yaran shi sai ya gane maganar kawai za ka faɗa sai ya ce sadaqallahu alazim tun da ya gane abin da kace to shehu dan hodiyo yana yin wa'azin shi in ya fito wa'azi a kofar gidan shi ake taruwa a nan ainihin ƙasarsu su ta ɗagal garin su na ɗagal yana da wata al'ada da ɗan shi ya faɗa mana in na ce ya faɗa mana nake nufin ya faɗa a cikin littafin shi littafin ainihin infaqul mai so malam muhammadu bello ya ce idan babana ya fito karantar da ɗalibai sai ga ya tsaya a wani lungu bakin shi yana mimi mimi mimi mimi ice na ga wannan ya fi a kirga ce ran nan sai ne karfin hali na ce me kake faɗe ne in ka fito karatu Ya ce tsayawa nake ina roƙon Allah Allah ya sa ɗalibai na su fahimci abin da zan karantar da su Allah ya karɓi wannan aikin nawa ya samun tsarkin zuciya a ciki ce abin da nake faɗi kenan wannan alma ɗan shi ya fassara mana wannan magana to jama'ar musulmi na daga cikin abin da shehu ya fi ba da ƙarfi shine karantar da tauhidi sanin Allah tsarki sallah alwala taimama azumi zakka hajji aure ciniki da kuma yin abu don Allah tsarkake zuciya ta hazibi kenan waɗannan su ne manyan abubuwan da shehu ya fi ba da ƙarfi shin wa'azin shehu ya tsaya ga maza ne kaɗai ko kuwa wa'azin shehu ya kai har ga mata jama'ar musulmi wannan matsala ce wadda nake so ɗan tsaya kaɗan in tattauna mana ita saboda mafi yawancin masu da'awa suna ba da da'awarsu ɓangare ɗaya fi ƙarfi wannan ya faru ga annabi da farko sai da mata suka yi mai tambihi mata suka zo suka ce manza Allah duk ka wa maza mu ba naka bane Allah bai aiko ka gare mu bane annabi yace bala Allah ya aiko ni wurin ku suka ce to a sa mana rana mana aka sa musu duk rana alhamis za a tara su aje a yi musu wa'azi su ta tambayoyi suna fatawa al-imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi ka karanta cikin littafin ainihin kitabul ilmi na sahih al-bukhari ko riyadus salihin jama'ar musulmi shehu usmanu a majalisin shi akwai mata suna zuwa karatu amma wata matsala mai girma ta taɓa faruwa masu jita-jita suka je suka ce shehu ɗan hodiyo yana haɗa maza da mata a majalisi ɗaya ga kwankwason namiji ga kwankwason mace to dama malamai sun ƙosa su ji kuskuren ɗan hodiyo ana nan dai aji bai iya na hau ba bai iya li'irabi ba to duk dai ya iya to ai dai abin ba ikhlasi ba ba to ba dai dan Allah bane karatu ya duka dai ba a dai samu abin da za a zarge shi da shi ba sai aka ta cewa makarantar dan hodiyo ga kwankwasan namiji ga kwankwasan mace jita jita ta karfi har ta kai kasar Borno wani babarbare da ya ji kawai sai aiki da jita jita sai rubuto raddi bari ku ji abin da ya ce ya ce alaika minna tahiyyatun mubarakatun shummisna miskan wa sukkan man yulaquna ayabna fodikum tunziru ulil jahala la'allahum yafqahuna ad-dina wad-dunya famna ziyarati niswanin liwa'azika iz rijali الرجال بنسوان كفاشينا la taf'alanna ma yu'addi lil masa'ib iz lam ya'mur Allahu 'ayban kana yu'dhina wa abiyatul mustafa yajjun yutammimuha fi 'amir rishnin ma'a zaidin ma'al zaid wannan mutum sunan shi gwani mustafa gwani mustafa wani malami ne daga bailuguri abin da yake cewa a takaice labari ne ya zo gare shi shehu dan hudu na cuɗa maza da mata a makaranta sai ce gaisuwoyi masu albarka zuwa gare ka masu ɗauke da ƙanshi irin na turaren almiski ya ce ya kai ɗan hodiyo ka tashi kai wa jahilai wa'azi mai yiwa su fahimci addini su fahimci duniya amma fa ka hana mata zuwa makarantarka domin haɗa maza da mata munin ya kai matuƙa kar ka sake ka aikata abin da zai jawo mana masifa a ƙasan nan domin Allah bai taɓa umarni da wani aibi wanda zai cutar da mu ba ya ce baitocin shi baiti goma ne ya yi a shekara ta kaza wannan ka'ida ce ta masu waka a takaici abin da nake so ka gane kai wannan mutum ya yi aiki da jita-jita dan hodiyo na cuɗa maza da mata don haka shi kuma ya rubuto raddi to wannan wasiƙar ta yi wa dan hodiyo zafi shi kuma dan hodiyo mutum ne mai sauƙin hali bai son ɗauka abubuwa da zafi amma shi ma yana da masu zafi a gaban shi ko tun daga abdullahi gwandu kamar yadda annabi yake da masu zafi a gaban shi da ta rikice sai a ce umar miƙe aliyu tara can <laughs> a yan daba suna da amfani kar ka taba cewa ba ruwanka da yan daba duk jawo su su cika makarantar ka suna kabbara suna fahimtar kawaidi da ahalari rabi da rabi ana istighfari ko akwai ran da za su yi amfani kwarai da gaske ai kuskure ne kana mai da'awa ka ce yan daba ba naka ne duk yan daba ka jawo su ka ce mutanen ka kowa ya zo a biya kawai suna nan za su gyara duk su Umar din ba yan daba ba ne su Hamza duk yan kulab ne su Aliyu duk mashahagiya ne amma duk da suka tuba ba su ne muke koyi da su ba yau jama'a mun gane wannan da kyau shehu ya ce wannan wasiƙa ta yi zafi ya ce abdullahi ba shi ansa shi ya rubuto biyar abdullahi ya goma yace ya ayyu hadha a qad jaa yurshiduna sam'an lima qulta fasma anta ma qulna nasahta ja'daka lakin laita ta'ziruna wa qulta subhana hadha kana buhtana inna shayatin in ja'u li majlisina hum yabuthuna su'al qawli tughyana su نخالط بالنسوان kaifa وذا kunna نحذر lakin قلت sallamna. إن كان ذاك ولكن لا أسلم أن يتركن بالجعل محلا كان إحسانا إذ ارتكاب أخف الضر قد حتما يكفر الجهل إن كان ذا إسيانا هذه البلاد وجدنا قومها غرقوا في الجهل تمنعهم أن يفقهوا الدنيا قد قيل تحدث للأقوام أقضية بقدر ما أحدثوا خذ ذاك ميزانا الحمد لله ذي الإنعام هادينا ثم الصلاة على المختار هادينا وآله صهبه أبياتنا كملت وعدها حب والتاريخ نقشانا kun ji amsar malam abdullahi ma'anarta kuma abin da ya ce a takaice ya kai wannan da ka zo ka ne shiryar da mu ya kai wannan babarbare mun ji maganarka Allah ya saka maka da alheri amma ka saurari amsan mu ka yi mana nasiha kuma ka yi iyakar ƙoƙarinka sai dai ya kamata ka karɓi hamzarinmu amma fa ka faɗi wata magana wadda tsarki ya tabbata ga Allah ƙarya ce ƙarya ce da kace muna cuɗanya maza da mata ya ce domin shaiɗanun mutane in suka zo makarantunmu in suka fita sai su ta yaɗa ƙarya a kanmu mun ce kaza mun ce kaza mun ce kaza muna cuɗa maza da mata garin haka jita jita ta zo maka to ƙarya ce yace mu ba ma cuɗa maza da mata a majalisun mu a wurin karatun mu yau ta ya zamu haka mu da muke wa'azin ka a aikata mugun abu ai wannan mugun abu ne sai yace to kai ka kaddara ma haka ne ka kaddara muna haɗa maza da mata idan muna haɗa maza da mata ai ya fi sauƙi da a da jahilci gwamma a karantar da su domin kuwa idan barna biyu ta haɗu ana duban ƙaraman ne a take ta in ba damar a bar su duka a bar su da jahilci jahilci ya kai su ga kafirci ko a cuɗanya maza da mata suna karatu an aikata saɓon Allah wanne ya fi sauƙi in ma har haka ne shine Abdullahi Gunde yake cewa haɗa maza da mata ya fi sauƙi ya ce wannan ƙasa ta Hausa mun same ta ne mutanen sun nutse cikin jahilci yace sai a hana su su fahimci addini da rayuwa yace kar ka manta malamai sun ce ana yanko wa mutane hukunci ne da gwargwadon yadda suke idan ka je ka samu mutane mutanen da ba su fahimci addini ba in ka karfafa musu wani sharaɗin jama'a sai su ki karɓan addini ko kuma sai su ki fahimtar ka kun san me nake nufi jama'a yanzu kamar kasashe irin su togo da makamantansu in ka shiga wa'azi za ka yi mamaki yadda ake faɗin nan haka suke za ka ga an zo wa'azi kwankwason namiji nan kwankwasan mace in ka zo kai da zafin kai cewa sai an ware to wani fa dama saboda budurwashi ta zo wurin ne ya zo to haka ce ta tashi ta koma wurin mata ya koma wurin maza sai ya fito ya fita to gwamma ka ci gaba da wa'azin ya shuru ya gyara shine shehu abdullahi yake cewa ko da haka ne ma ka karɓi uzurin mu mana tunda mutanen nan jahilai ne a karantar da su suna cuɗanya maza da mata ya fi sauƙi a basu da jahilci su je su saɓa ma Allah sai shehu abdullahi sai ya ce godiya ta tabbata ga Allah wanda ya shiryar da mu am tsira da aminci su tabbata ga zaɓaɓɓe fiyayyen halitta Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mutan gidan shi da sahabban shi ya ce ga waka ta nan baiti goma to jama'a wannan maganar amsa ce ta musamman da aka baiwa wannan babarbare amma maganar ta yaɗu a ƙasar hausa har turawa da suke rubutu game da tarihin shehu suna ɗaukar wannan gabar tana zama aibi su ce shehu ya zo yana hana ɓarna amma kuma ya haifar da wata ɓarnar yana cuɗanya maza da mata ga kwankwason namiji ga kwankwason mace wannan magana ƙarya ce gaba gare ni nan littattafai ne guda biyu shehu ya rubuta su da hannun shi wanda ya tabbatar da haka ɗin ƙarya ce bayan ya tabbatar da haka karya ce ya zo ya bayyana hukuncin mata su fita domin su nemi ilimi littafin farko ga shi shine wasiqatul jawabi ala su'ali dalili ala su'ali dalili ala man ikhrujin nisa'i wal mawalati ashina wannan littafi akan hukuncin ainihin wato wani dalili ne yasa zaka hana kace mata kar su je suna su je biki kar su je biki amma kuma ka ce su fita makaranta wanne dalili ne sai shehu ya ce ga dalili sai rubuta wannan littafi na biyu shehu ya ce tambihul ikhwani على جواز اتخاذ li لأجل talimin niswani علم فروض الأعيان من دين الله ta'alar rahmani gashi wannan littafin shehu ya yi shi ne akan a ware wa mata makaranta ta musamman a nan ne ya fito ƙarare ce ƙarya aka yi min sharri aka yi mun. ba na haɗa maza da mata a cuɗanye sai dai farkon ka makaranta ta maza na gaba mata na baya sannan na kawo labule na sa a tafiya shehu da kan shi ya faɗi wannan ya ce da tafiya ta tafiya makaranta ta ta ƙarfi sai na ware wa mata rana daban na ware wa maza rana daban shehu ya faɗi haka a cikin wannan littafi waɗannan littattafan jama'a malaman ƙasar hausa na wannan zamanin da yawanci ba su san su ba shi yasa da muka tashi muna karantar da mata suka yi ta mana sharri suka yi ta mana ƙazafi da muka tashi muka yi ta bayyana su da suka san su yanzu ba wanda zai karantar da mata yadda yan izala ke da makarantar mata yan ɗariƙa na da ita yan shi'a na da ita yan ba ruwanmu na da ita yanzu kowa yana da makarantar mata haka ne da za mu fara karantar da mata sai da muka je muka yi dukkan mu malaman izala na anguwan nan mu da su malam saminu su malam umar su malam muhammad awal su duk sai da muka je muka yi kos ya ake karantar da mata ma tukuna ba da ka muke a nan kongo sai da muka yi kos na shekara biyu ku ba ku sani ba muna wucewa lokacin kuna zagin muna tafiya neman ilimi sai da muka je muka yi kos, na iya tuna ranar farko da ɗaya daga cikin malaman mu ya shigo yana yi mana shimfiɗa a kan ladubban karantar da mata ya ce ƙa'idar farko in kana da makarantar mata kai za ka zama na ƙarshen shiga aji kuma kai ka zama na farkon fita sai sun gama taruwa sannan kai ka zo ka shiga sannan kana addu'a ka fita kana fita kada wata ta ce tana da tambaya za ta gana da kai haka aka karantar da mu amma muka zo aka yi ta mana sharri aka yi ta mana sharri muna karantar da mata muna lalata da su muna kaza muna kaza muna nan mune musu addu'a muna cewa Allah ya shirye da ku mu inda muke karantar da mata a makarantu ne a salari kowa na gani da rana makiyan namu da ke zagin mu da suka tashi buɗe makarantar farko a yankin sabon garin zaria a cikaji aka buɗe ta da daddare a rumfar kwano to ka gani to ka gani malaman ƙasa hausa ba su san ta fannan ba shi yasa muke ba su uzuri ba san su ba saboda malaman bid'a sun danna ta fannan sun ɓoye su rabi kuma turawa sun kwashe su don haka aka waye gari a yau in ka tashi ka ce za ka jaddada addini irin na ɗan hodiyo malaman ƙasar hausa da sarakunan kasar hausa su za su faɗa da kai ba a neman hujjar daga ɗan hudu ko kaɗan an manta da wannan sannan shehu alƙalamin shi bai kafe bai zo rubuta wani hamshakin littafi gashi irshadul ikhwan ila hukumi khurujin niswan wannan littafin kowa ya kamata ya mallake shi ina hukuncin mace ta fita ta je asibiti ko ta je gidan suna ko gidan biki ko ta je aikin gwamnati ko ta je gona ko ta je ta'aziyya ko ta je kamun amarya duka sai da shehu ya tattauna ɗaya bayan ɗaya a ilmance da hujjoji irshadul ikhwani ila hukumi khurujin niswani wannan littafin akwai wani malami a college of education da ke can jihar zamfara ya fassara shi malam Muhammad Isa Talatan Mafara fassara Hausa wanda ba su iya karatun larabci ba ku je ku neme shi jama'a karatun dan hudiyo kungiyar da ya fara matakin farko zama ake a karantar da mutane ashe idan kai an ce maka jihadin dan hudiyo kai kana tunanin dan hodiyo ya tashi ne ya ce ya ku mutanen ƙasa hausa duk arna ne ku khalidi na fiha abada to wannan kuskure ne ba ka dan hodiyo ya fara ba ka ji jihadin farko shine abin da ya yi. jihadin farko mai muka ce a baya neman ilimi ko shehu ya nemi ilimi bangare na biyu karantar da ilimi yanzu akan haka muke game da tarihin shehu shehu yana cikin karantar wannan ka ji ga irin tsarin da yake yi wannan magana ina faɗinta ne saboda 'yan uwanmu matasa idan suka tayar ma da'awa a yau in suka shekara uku suna yi to shikenan zai su kwaso kaulasan kwando guda sai su watsa wa jama'a saboda wai sun gaji har yanzu ba a zo an bi su ba shehu sai da ya shekara arba'in sai da shehu ya shekara arba'in sannan aka buga kana jin ya fara karantarwa yana shekara nawa ashirin waka yake karantar wannan a hankali a hankali a hankali ana karantar da mutane ƙur'ani hadisi fiqhu in yazo khutbatul haja khutbatul hajjin shi yana farawa irin wannan da kake ji a rediyo Abubakar kuma na farawa wadda take karewa wal ulama il alimilin wal a'immatil arba'atul mujtahidin wa muqallidihim bi ihsanin ila yawmiddin sannan sai ce innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa sai fara karatun shi haka yake farawa wannan dan shi ya gaya mana haka a cikin littafin infaqul maisur ila fi hukumi eh, fi ainihin wato fi tarihi biladi tukrur malam muhammadu bello jama'ar musulmi da makarantar shehu ta ƙasaita to yanzu ne za a fara matsalar jihadi sarkin wannan lokaci sunan shi ba wa jangwarzo ba kafiri ba ne ba arne ba ne ba ba maguje ba ne musulmi ne yana sallah yana salati yana can a alƙalawa sai ji labarin ga wani matashin malami an samu a garin ɗagyal yana wa'azi yana karantarwa wannan sarki da kanshi ya taso da ya taho gidan shehu ɗan hodiyo ya zo ya gaisuwa ya ce wa ɗan hodiyo ni na yadda da wa'azinka na yadda da karatunka ina son ka zo gidana a alƙalawa ka kafa makarantarka a nan ‘ya'yana da matana ka karantar da su kuma ka karantar da mutanen ƙasa ta a babban birnin jiha, babban birnin ƙasa alƙalawa. Shehu ya amsa wannan magana. Wannan magana ta faru ne daga 1776 zuwa 1794 ta miladiyar Bature. Shekara ta shida zuwa da hudu. ba da daɗewa ba sai wannan sarki ya rasu wannan sarki shine bawa jangwarzo jama'ar musulmi bawa jangwarzo bai yaƙi ɗan hodiyo ba ja bawa jangwarzo ya ƙarfafi da awa ɗan hodiyo ne don haka matasa da ba san tarihi ba su bar la'anta bawa jangwarzo bawa jangwarzo Allah ya gafarta mishi bayan ya rasu sai kanin shi Yaqub ya karɓi mulki yakubu da ya karɓi mulki shi ma sai ya ci gaba da gudanar da da'awar ɗan hodiyo kamar yadda yayan shi yake yi sai dai yakubu bai daɗe a kan mulki ba shekaru huɗu ya rak sai ya rasu to daga nan sai ƙanin shi ya karɓa shi ne sarki na fata sarki na fata shi ma bai daɗe ba shekaru biyu ya rak amma kuma daga nan ne aka fara samun takin saƙa domin sarki na fata ya fara ganin jama'ar ƙasar alƙalawa da gobir gaba ɗaya sun fi jin magana ɗan hodiyo fiye da tashi to sai hassada ta fara taso mishi kamar yadda yanzu in ka shiga cikin ƙungiyoyi za ka ji da shugaban malamai da shugaban ƙungiya sai ka ji ana takin saƙa saboda wannan yana ganin wannan ni ne malami amma an fi jin maganar wannan ni ni ne malami amma kujera hajjiwa na ake ba to sai kaga kullum ba a zaman lafiya da shugaban malamai da shugaban kungiya to haka nan wannan sarkin gari wannan kuma babban malami sai zan jama'a sun fi saurara magana shehu fiye da sarki na fata to da sarki na fata ya fara ganin haka sai ya fara jan kunnen shehu to da shehu ya ga wannan ba mutumin arziki ba ne sai ya kwashe ina shi ina shi daga fada sai koma can ƙauyen su ɗagyal da ya koma wannan ƙauye sai wannan sarki na fata sai biyo shi da takarda ya mai sharuɗa ga su kamar haka guda hudu ya ce bayan gaisuwa matuƙar kana son ka ci gaba da gudanar da da'awarka a ƙasata to sai ka cika waɗannan sharuɗa sharaɗin farko kada wani almajirinka ya sake yin wa'azi sai dai kai kaɗai ne wa izinin wa'azi wannan magana zahirinta kamar girmamawa ce ga shehu amma ni kurkushe da awashi ce don haka ce almajiranka su daina wa'azi yo annabi ma almajiran shi su suka yada musuluncin a duniya shi iyakashin shi jaziratul arab tunda annabi yake bai taba wuce kasar Laraba ba duk inda ka ji musulunci almajiran shi suka kai tun aka ce kada almajiran ka su wa'azi sai kai kaga an dakushe da awarka sharaɗin farko da sarki na fata ya sa wa shehu sharaɗi na biyu ya ce duk wanda bai gaji musulunci ba iyaye da kakanni to ba zai sake musulunta ba in da ma can uwaka da ubanka musulmi ne to ka ci gaba da musulunci amma in ba ma guje ne kai to kada ka musulunta sharaɗi na uku kada wani namiji da ya sake ɗaura rawani don rawani alama ce ta musulunci ko yanzu ka sa rawani kana shiga kasuwar sabon garin nan sai ga har munafukai sai gaban su ya faɗi sai lafiya ce a lafiya lauyo menene ya ce a ah, karawa kallawa na ganka da wani rawani ne dai shi ne dai na ce dama ko lafiya eh. sharaɗi na hudu kada mata su sake yin lullubi sai dai mata su rinka yawo da wuyansu kamar godiyoyi ba lullubi saboda lullubi alama ce ta mutuncin ƙasa duk ƙasar da babu lullubi shi yasa kuka ji yanzu ƙasar faransa ta matsa kar wata mace ta sake sa lullubi ko kallabi wannan sharaɗin shine wajen shekaru 60 aka yi a ƙasar turkiya mace musulma kar ta sake sa kallabi duk wadda ta sa kallabi za a kama ta a kulle ta duk aikin yahudu ne wannan to wannan sarki na fata gashi yana sallah yana azumi amma ya kafa waɗannan sharuɗan fa ina son jama'a ku gane na fata fa ban ba ma guji bane na fata musulmi ne yana sallah yana azumi yana salati ya je aikin haji amma na fata ya ce kada ba ma guje musulunta kar almajiran shehu su sake wa'azi kada namiji ya sake sa rauni kan mace ta sake sa lullubi kafin na fata ya fara zartar da waɗannan sharuɗa na sha aikace sai Allah ya kashe mugu Allah ya ƙara nauyin ƙasa sai ya mutu amma sai kuma aka yi ta hausawa ja ya faɗo ja ya ɗauka sai wani shedanin dan shi ya ɗauka kuma za ku yi mamaki jama'a duk waɗannan jama'a sai da shehu ya karantar da su dan kar ku manta shehu ya zauna gidansu ya karantar duk almajiran shi ne amma duk wanda ya hau mulki sai ya zama inna karuna kana min qaumi musa fa baga alaihim sai ya zama irin karuna jama'a musulmi kun gane wannan da kyau waɗannan sarakunan dukkan sai da suka zauna shehu ya biya musu karatu amma da mulki ya samu shikenan sai suka kafircewa Allah haka yanzu ga mutum yana nan da ɗan ɗangagen lanon shi da ɗan gemin shi fitin haka yana nan ana wa'azi ana yana zama kansila ciya man eh, kaza kaza shi kenan sai aske gemu ya saki wandan shi kenan ya aure sai a tafi GRA ana fati ana shan giya ana iskanci abubuwa shi kenan duk sai su rikici mulki jama'a innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a izzata ahliha azilla wa kazalika yaf'aluna wallahi duk mutumin da ya karɓi mulki kai yadda a ce mishi sarki balle a ce mai sarkin gargajiya ya mutu wa hal afsada dina illa al-muluku wa ulama usu'in wa ruhbanuha din da kaga addini ya lalace mutum uku ne suka jawo miyagun sarakuna miyagun malamai masu bautar Allah da jahilci bakin jahili malam ya zauna yana ta bauta Allah barna yake sarkin gargajiya barna yake malamin bid'a barna yake waɗannan mutanen su suka bata addini haka mala abdullahi dan mubarak ya faɗa yau shekara 1200 jama'a mun gane wannan da kyau bayan wannan sarki ya mutu sarki na fata sai dan shi ya gaje shi mai suna yumfa sarki yumfa shi ko sarki Yunfa ya yi shekara shida yana mulki shi ma ya yi mulkin shi daga hijira a shekara ta dubu ɗaya da ɗari takwas da ainihin biyu zuwa da takwas wato ta miladiyar bature to me ya faru sarki Yunfa da ya taso sai ya gaji uban shi kuma sai ya ƙara akan ƙetar uban shi shi sai ce kawai abin da ya fi shine ya kashe shehu shahararriyar magana ce ga duk wanda ya karatun tsoro a ƙasar hausa na daga cikin hanyar da ainihin sarki yumfa ya nemi kashe ɗan hodiyo ya gayyace shi zuwa ga fada sai ya haƙa rijiya a ainihin ƙofar ɗakin da za a yi taro duk waɗanda za su halarci taron aka yi musu ƙofa ta musamman suka shigo shehu sai aka sa ya shigo ta wannan ƙofa wadda akwai rijiya a ita an shimfiɗa keso an kawo ƙasa an sa ma'ana shehu in ya rubta daga nan ya mutu sai a ce tsautsayi ne Allah ya kawo kamar yadda Hajjaj ibn Yusuf ya kashe Abdullahi dan Umar sahaban Annabi sallallahu alaihi wasallama Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi a cikin Sahih al-Bukhari Kitabul Hajji an fito za a yi aikin hajji a shekarar da Amirul Hajji shine Hajjaju shi kuma Hajjaju mugun sarki ne ba a yi mai nasiha to sai ɗan abdullahi ɗan umar mai suna salimu ya je ya tsaya a ban ɗakin da hajjaji yake wanka ya ce ranka ya daɗe sarki in dai sunna kake so kai marmaza ka fito a je a hau arfa sai magana sai ta ɓata mai rai shi za a ce in dai sunna yake so shi za a yi wa'azi da sunna shi ne mai wa'azi da sunna ne shi mugu sai fito yana faɗa sai ya ce a kira abdullahi ɗan umar uban wannan yaron da ya faɗi maganar tunda uban malami ne ya ce abin da ɗanka ya faɗa gaskiya ne ya ce gaskiya ne sai magana ta mai zafi dan me za a faɗi magana shi kuma ya gaskata shikenan sai ya ce a je a samu kibiyoyi a sa musu dafi a bakinsu a soka su a ƙofar ɗakin abdullahi ɗan umar yadda yana fitowa da asuba zai sa takalmin shi sai taka su yana fitowa ko sai taka yana taka guban nan tafi jikin shi ƙarshen rasuwar shi kenan bayan ya dawo aikin hajji haka sarki yumfa ya so ya kashe shehu ya haƙa rijiya in ya faɗa ya mutu ya ce tsautsayi ne Allah ya kawo to amma sai Allah maɗaukakin sarki ya tsare shehu inna Allah yudafi'u anil ladina amanu Allah yana tunkuɗe wa mu'mina duk wani makirci da za a yi musu wannan da bata yi ba sai sarki yunfa ya ɗauko wani mataki na yaƙar shehu amma ta hanyar almajiran shi sai sarki yunfa ya haɗa rundunar yaƙi za a tafi yaƙi wata ƙasa sai a bi ƙauyukan da almajiran shehu suke sai a je a kama su a karkashe su a ɗibe dukiyarsu a kwashe matansu da 'ya'yansu sai a ce sarki ya zo wucewa ne ba su fito sun yi gaisuwa ba hasali ma sun jajjefi sarki aka rinka bi ana kashe almajiran shehu ana kashe almajiran shehu wannan lokacin saura shekara biyu kenan shehu ya tsaye da jihadin nan da waɗannan sarakunan gargajiya da 'yan bokoko suka yi biki makon da ya wuce to wannan makircin Bello ya faɗa mana shi a cikin littafin infaqul mai shafi na casa'in da bakwai ya ce to a shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu da ashirin da takwas in ji Bello kenan ya ce sai sarki yumfa ya bullo da wani makirci yana son ya gwada shehu ya ga sai rubuta wa shehu takarda cewa bayan gaisuwa ka tsince ina ka ina ka ka bar yankin mulki na gaba ɗaya amma kada wani almajirin ka ya bi ka da kai da matanka da 'ya'yanka kawai amma ba wani almajirin ka da zai bi ka sai shehu ya ainihin yi hijira zuwa ainihin garin gudu da ke kasar Kebbi ta jihar Kebbi ta yanzu a ranar goma ga watan Zulqa'ada hijira na da dubu ɗaya da ɗari biyu da sha takwas. To da yunfa ya ga almajiran shehu suna ta guduwa suna gudun hijira zuwa can ƙasar Kebbi suna bin malaminsu gwamnati ta watse kenan. Don dama shehu ya riga ya ci ƙarfin ƙasar an ta wa'azi an ta karatu mutane duk sun bi to yau ba shehu to kowa sai ya kwashe ina shi ina shi mu ma bari mu bi shehu to da yumfa ya ga gwamnati za ta watse sai marmaza ya rubuta wa shehu takarda cewa to don Allah tunda abu yayi zafi haka ka dawo kama dawo gidana ka ci gaba da da'awar ka komai ya daidaita Bello sai marmaza ya ce sai babana shehu ya amfani da kaifin hankali ya ce wannan makirci ne ya ce ba zai dawo ba sai in an cika sharaɗi biyu sharaɗi na farko yumfa sarki yunfa ya tuba ga Allah ya zama ba wai kawai zai gyara bane da ya ga mulkin shi zai watse ya tuba ga Allah yayi nadama wa shurutu taubati annadamu ala ma fata wanniyatu Allah ya uda ila zambin fi ma baqiya alaihi min umrihi haka malam Abdurrahman al-Akhdari ya fadi to sai ya tuba ya dawo ya tuba ga Allah sharadi na biyu shehu ya ce ya tsayar da adalci a ƙasar shi ya hana zalunci to anan ne shehu ya faɗi wata magana wadda wallahi duk wani mai mulki ya saurare ta da kyau shehu ya ce ka sani da cewa gwamnati na rayuwa ta ɗore a ƙarƙashin kafirci amma ba ta rayuwa ta ɗore a ƙarƙashin musulunci ko da ta musulmi ce a ƙarƙashin zalunci ko da ta musulmi ce gwamnati tana iya rayuwa a ƙarƙashin a ƙarƙashin kafirci ana kafirci a ƙasa sai Allah ya rabu da su su rayu ilahi matukar ba zalunci tsabar kafirci ake sai a rayu amma gwamnati ko ta musulunci ce ta saka zalunci shehu ya ce sai ta rushe jama'a ku duba america duk duniya ba ƙasar da ke taimakawa gajiyayyu ba ƙasar da ke taimako da duk wani alheri irin ƙasa america duk duniya da mu maƙiyan america da masoyanta mun yarda da haka amma saboda america azzalima ce duk alherin nata ba a gani in kana zalunci duk alherin ba za a gani ba yanzu ana yin ambaliyar ruwa america za ta kawo gudunmawa ana yin yaƙi america za ta kawo kaza ana amma saboda muguwa ce azzaluma ce sai allah ya hana duniya su fahimci alherin can nata shehu ya ce gwamnati ta kafirci za ta iya ɗorewa a ƙarƙashin kafircinta in babu zalunci amma gwamnati ta musulmi ba za ta rayu ba in ana zalunci a cikinta wannan maganar ta yi daidai da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam sa'ad da kunci ya yawa ga sahabban annabi a makka zalunci ya musu yawa ina annabi ya tura su kasar habasha me annabi ya ce musu ku tafi kasar habasha domin a kasar akwai wani sarki baya yadda a yi zalunci a kasar shi shugabanni ku daina zalunci sarakuna ku daina zalunci ‘yan siyasa kansiloli ciyamomi ministoci ku daina zalunci jama'ar musulmi kuna ganin maganan nan wai faɗa ta ɓata lokaci ne wallahi mun sauke nauyi ne a kanmu dole mu faɗa musu ku daina zalunci kuma kanku ya waye jama'a duk wanda kuka zaɓa ya zalunci ko ba daidai ba za ku iya calling ɗin shi back this is constitutional tsarin mulkin ƙasar na kafirci ya ba ku izinin duk mutumin da kuka zaɓe shi ya je yana zalunta ko yana ba daidai ba za ku ce kun soke zaɓa za ku ce kun soke zaɓa in kuka soke zaɓen sai ya dawo gida sai ku zo ku sake fitar da ɗan takara a sake an yi a california california ita ce jiha mafi girma a ƙasar america ita ce jiha mafi arziki a ƙasar america shekarar da ta wuce suka ce gwamnansu sun janye zaɓa da suka ce sun janye sai dawo gida sai suka sake tsaye da ɗan takarar gwamna dan boxing suka ɗauko dan drama ibro suka ɗauko suka tsayar suka ce ya wuce musu ya fi musu amma yanzu kuna ji kuna gani kun zaɓi mutum yana zalunci kuna zuwa ana raba zaluncin da ku